yau shekara 438 daidai da biyu ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 27 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya kuma sanya mata albarka ma idan ba ku manta ba a siffofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi man fara siffa ta ashirin ita ce a shukuru nuna ma Allah godiya kan wata ni'ima da ya maka komin ƙanƙantar ni'imar jama'ar musulmi Allah sai da ya shela duniya ta ji ya ce wa in ta'azana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wala in kafartun. inna azabi lashadid Allah ya shela duniya ta ji ku yana shelanta ma duniya ya kuma rantse cewa Din ni'imar da na yi muku komin kankantarta idan dai za ku ce kun gode da baki zuciyarku ta nuna godiyar a gaɓoɓinku a ga alamar kun gode ma Allah idan dai za ku yi godiya kan ni'ima da Allah ya muku Allah ya rantse la'azi dan nakum wallahi sai na ƙara muku wata ni'ima bayan wannan wala in kafartum kuma idan kuka butulce na muku ni'ima amma kuka nuna mun butulu kuka butulce mun to inna azabi la shadid azabata mai raɗaɗi ce azabata mai tsanani ce azabata mai shiga jiki ce jama'a idan ubangiji ma ni'ima ka butulce wa ni'imar ta ubangiji yana gaya maka cewa rikita al'amarin da zai yi naka mai tsananin gaske ne allah zai rikita komai naka allah zai watsa aniyarka zai rikita al'amarinka an gane ku duk abin da zai amfani ka sai ya hana ka tunani akan abin da aka duk abin da zai ma amfani ba tunaninka can zai tarewa wannan kaɗai ya isa azaba to man ji ajiya mala ya rufe mana da hadisi da annabi ke cewa allah mai girma da buwaya a ran kiyama zai kira ɗan adam ya ce masa ya kai ɗan adam abin nufi allah zai gaya maka wannan maganar zai gaya min ita in har ni'imar da ya mun ban gode masa a kanta ba in an ni'imar baka gode mai akanta ba zai ce kai dan adam na faɗauke ka na rika yawo da kai a kan doki ko kan raƙumi shi ne nake cewa muku ajiya duk wanda ke wurin nan ya dai taɓa shiga mota ko daga ƙofar gidansu ne zuwa kan layinsu wannan motar da ka shiga ubangiji sai ya goranta maka na fa taɓa ɗaukar ka a mota ka fa taɓa hawa mota na kuma ɗauke ka a kan raƙumi kuma na baka dama na aure ka auri mace ko kuma kin samu namijin da Allah ya sa kima kika aura do wannan ni'ima ce jama'a kun gane kayan ba ni'imar Allah ba ya dan adam zai yi da raƙumi kalli dai raƙumi in kun hada ido sai ka tsorata Allah kuma idan ya fushi zai iya watsa kasuwa amma yaro ɗan ƙarami sai ya riƙe shi yana ja amma da zai husata inda zai fusata ya fushi gaba zai watsa kasuwa kuma raƙumi ne in ya fushi idan ya bi ka a guje ƙoƙarin shi kawai wannan zan ƙalilan kan nashi ya riko kanka haka haka zai buɗe baki yana bin ka a guje kawai na yake so ya riƙe yana riƙewa sai ka ji fus ya fasa kan sai kuma ya rike kan a haka sai ya daga sai ya wurgi da kai amma di ba ka ga yaro sai ya riko shi zakakal zakakal yana buji in yaro ya mai haka kuma sai ya zauna in ya hau kan shi ya zauna kuma da ya dan taba shi sai zakakal sai ya ga ya miki wanda inda zai yi fushi gaba ɗaya kasuwa zai watsa ta amma di ba ka ga horewar Allah kai ba ka gani jiyan da tirela take ɗauko watan buhu dubu daya irin babban trailer nan trailer da ke daukar kayan trailer biyu tana daukar buhu dubu daya ne fa da dari biyu amma sai ga dan tsigigin mutum guda daya ya buɗe kofar gaba ya shige kikiki sai yana ta da ita gaba ɗaya buhu dubu ɗaya da ɗari biyu nan fa shi kaɗai sai ga kowa burgeta ya tafi wannan an ce ɗau buhu ɗaya an haɗa shi da aiki jama'a kun gane wannan fa ni'ima ce jama'a kun gane ni'ima ce Allah ya ma al'umman amma di buka ga yanda muke wa Allah butulci akai wani da wannan motar wani da wannan mashin din wani da wannan keken wai ita ce yake amfani da ita wurin ya je ya aikin saba ma Allah ga wani can yana ta addu'a Allah ya bashi motar ba bashi ba yanzu wani in ka aje mai makullin mota ka ce ka rantse da Allah ya ɗauka in ya tuka ta dama sai dai ya gama zagaya ta in dai ya ja ta ne ta zama tashi sai dai ya ce a bari sai nan da sati ɗaya amma ta haramta gare shi ta zama tashi amma kai ubangiji ya hore maka kawai sai ka ɗauko makulli da ka shiga kiki kawai sai ka gije da yadda kake so ka je ka dawo ka gode ma Allah jama'a kun gane ku to shi na ya ce na kuma sanya ka gashi nan kana zama akan watan katifarka ko shimfiɗarka ko gadanka ko tabarmarka ka zauna ka ji daɗi na zama akan tabarma kuma kana shugabantar ko da iyalinka ne kai ko kanka dai kana shugabanta an gane ko to wannan ni'ima da nema ina godiyar da kake min akan haka ina take Allah ya baki mijin aure ina godiya da kikewa wa Allah akan ya baki wanda ya aure ki kai ko manemi Allah ya baki ina godiyar da ke wa Allah babu to nan muka tsaya Allah ka tsare wa amma an halihi sallallahu alaihi wa alihi wa amma game da halin rayuwar annabi ma'a tare da godiyar da yake wa Allah kan ni'ima mun kankantarta mala ya ce fafi sahihaini hadisi ya zo a bukhari da muslim anil mughirati bin shu'ba annahu qala hadisi daga mugiratu dan shu'ba Allah ya kara masa yadda mugiratu dan shu'ba ya ce ku je ku ji zazzaki irin yanda ya rika zagi da sharri da batanci kan wannan sahabin kuma yana cikin sakatarorin annabba ko karfe uku na dare wahayi ya sauka na ƙur'ani wani lokaci annabi zai ce a kira mu gira Ka ga abin da ya sauka maza kwafi amma zazzaki in kuka ji a sharrin da ya ma wannan bawan Allah a uzubillah ba ma daɗi harshen mumini ba zai iya maimaitawa ba da ma kun gane ɗaya kenan sannan don zatin Allah duk wacce ta koma gida ta je ta buɗe muwaɗatta ta imam malik ta ga hadisin farko a sabai wa ruwaito shi za a ga mu gira ta shi uba ne ka ga sunan mutum kawai a muwaɗa malaman hadisi suka ce ya isa duk duniya amince masa to bare sahabi wanda kulluhum udul dukkansu mutanen kirki ne da shaidar Allah Allah ya ce wa alzamahum kalimatat takawa wa kanu ahqqa biha wa ahliha su ne Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an duk abin da ba ka zato na girma ubangiji sai da ya faɗi a kansu ya ce ula'ika humul mu'minuna hakan duk abin da ka ji Allah ya faɗi na yabo a kansu a san da ya faɗa da kanshi Allah kuma ya ce wa ma baddalu ta badila kuma ba su canza ba har suka bar duniya a haka suke tsakaninsu da mahaliccinsu Mugira na ciki amma ku je ku ji sharrin da zazzaki ya masa Allah ka shiryar da mu to shine yake cewa ya zo a Bukhari da Muslim hadisin da aka samo daga Mughiratu dan Shu'ba Allah ya kara masa yadda annahu qala Mughiratu dan Shu'ba ya ce in kana ras in kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yaqumu aw la yusalli hatta ta tawarramu kadamahu au saqahu ya ce annabi ya kasance yana tsayawa cikin dare yana wa Allah sallah an gane la komo wala yana tsayawa yana ibada au la yusalli ko kuma wallahi yakan yi ma Allah sallah cikin dare hatta ta tawarramu kadamahu jama'a har sai kafafun annabi sanya sintin-sintin an gane ku duk sankun kunkumbura allahu akbar saboda sallah ausa kahu ko kuma haƙwaurukan annabi guda biyu duk sai ah, sun kunkumbura sun yi sintin sintin ƙwauri guda biyu na annabi fayuqalu lahu sai a ce masa in an ga yana sallar a haka wake ce mai aisha har sai an ce wa annabi an gane ko ya rasulallahi ba kai ne allah ya ce ya gafarta ma abin da kai masa ba in kayi da wanda ma ba kai ba in za ka yi ba kai ba ne liya gafira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma aka wa yutimma ni'matahu alaika. wa ya kasira siratan mustaqiman ba kai bane yace ni ne to ya kake wahalar da kanka faya ƙolo sai ya buɗe baki ya ce ma aisha aisha ke mai wannan magana sai ya ce mata haba aisha afala akunu abdan shakura to tun da Allah ce ya gafarta mun nayi abinda ma ban yi ba in zan yi to ya yafi wannan irin matsayin da Allah ya mun Aisha bai kamata in zama ba mai nuna ma Allah godiya akan haka ba jama'a kun gani to ko mace in ya arziki ce a zuwa ce ai ta yi kaza sai ce ba komai da ya zo sai lallashe ce ki duk abinda ma aka ce kin yi ba komai ke in ma za gaba ma ba komai to ke dan ba ya arziki ba ce sai ki je ki rika yi ai don nuna godiya yanzu sai ki kiyaye kaki ko ba ka ba amma an kaga ta saki jiki ta ce ya ce ba komai da aka bari yin saki jiki yin ta yi to saki jiki ita ta yi tun da kewa wuya ce ko allah ka tsare ashe kun ga jama'ar musulmi idan yanzu allah ya maka umbar susa hausa ce na yi allah ya rufa maka asiri kuna da gidan kanku Allah ya taimake ki ya kuma rufe asiri ga 'yan 'ya'yanki a gabanki Allah ya shirya miki da su jama'ar musulmi yanzu menene zaki ki riƙa yi na nuna ma Allah godiya jama'a kun gani shi annabi daga abin da ya rika ɗaukan makansa na nuna ma Allah godiya kan waccan ni'ima shi ne tsayewa cikin dare ya riƙa yi wa Allah sallah har sai kafafun shi sun yi sintin sintin ƙwaure shi diya ko kumbura an gane ku yaya ya ce a'a wannan aiki duk godiya ce na kewa Allah abin da ya ne na matsayi nake nuna masa godiya jama'ar musulmi Allah fa ya taimake mu musulmai ne to me muke yi wanda in an gani za a iya fahimtar e godiya ce akan ni'ima ta musulunci da Allah ya mana me wannan aikin wanda muke kimfi ni sanin kanki tsakaninki da Allah ni'matul islam wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah ke bawa in ka shigo musulunci nema babba kuma a cikin musulunci Allah ya yi kamanzo ko annabi an gane ko to yanzu Allah ya mana wannan ni'ima ta mu musulmi ne alhamdulillah amma wani aiki muke yi wanda ba na farilla ba da ke nuna cewa aikin nan godiya ce muke wa Allah kan ni'imar da ya mana ta musulunci ga wanda can ya fi kawai yau amma kahuri ne kawai wutar jahannama jira take ya mutu amma kai sai Allah ya ka musulmi Allah ya ki musulma wani aiki kike don nuna ma Allah godiyarki kan haka nan ce matsalar an gane ko to wanda Allah ya mai rufin asiri yana da arziki Allah ya maka rufin asiri ga lafiya kana da ita sai ka shekara sai dai ka je gai da mara lafiya amma kai ba za a taɓa ce ma jiki ba wannan ni'imar da Allah ya mata lafiya tsakaninka da Allah wace godiya kake wa Allah akan wannan ni'imar ko kana ganin wayanka ne ko karfinka ko dabararka ta sa Allah ya maka wannan ni'imar ta lafiya da ni'imar zaman lafiya Allah mun gode maka to idan kai wa Allah godiya da baki ana son zuciyar ta nuna ta ta godiyar idan ka nuna godiyar ka a zuci da baki gaɓoɓinka kuma ana son su nuna godiyar yaya ake nuna ma Allah godiya akan ni'imar da yi wa bawa ka ji irin aikin cikin dare ka rika tashi kana wa Allah ibada kafafunka kasi sintin sintin mun karanta da ku a Hajul muslim kitabu aqaid wa adabin wa akhlaqin wa ibadatin wa mu'amalat na sheikh abubakar jabir aljazairi cikin magabata akwai wanda zai tsaya yana sallah cikin dare idan ya yi sallah ya yi sallah matar shi za ta farka sanda zai fara sallar ta kalle shi ta koma bacci in ta ƙara farkawa ta gaina nan tsere ta ƙara farka ta ga gashi tsaye da yana tsaye yana ta sallah wallahi matar sai ta tausaya mai in ba kuma ta ba sannan muka yi karatun wurin na ce in ban ta sakarci wani tausayi ki tashi kiwo lula ki zo a yi da keke ma ai tausaya mai nake sakarci ai tashi za ki ke ma ki zo ki haɗa layi a ci gaba da yi da ki ba haka ba ne yana neman aljanna kina kwanci kuma wai kina so a ce a aljanna ke mata shi ce to ya haka zai yi sai a haɗa shi da wata mai sallah a can aljanna sai ta zama mata shi ke kuma haɗa ki da mara sallah ki zama mata shi a can in ma kin shiga aljanna an gane ko jama'a akwai wanda in yi sallah cikin dare duk jami'ar aljazairi ya kawo mana lokacin da zai zauna ya tahiya in ya sallami idan za ka zo ka tsaya kan shi ka ce wane tashi tashi ko a bi ka ƙara saboda yanzu nan za a hura ƙaho kiyama ta tashi walla ba zai iya miƙewa ba yana miƙewa pap zai faɗi ba zai iya ƙara komai ba to yanzu wani rabon shi da sallah cikin dare tun azumi da aka yi tun na ƙasa baki ɗaya kuma ba zai ƙare ba sai ba in Allah ya kai shi kuma an magana aljanna ya ce amin da yake aljanna banza ce aljanna sai an yi aiki an gane ko Allah ka shiryar da mu Allah ka sanya mu cikin bayinka masu godiya a zuci da baki da harasan mu da kuma gaɓoɓinmu a aikaci wannan hadisin al'imamu ahmad ya ruwaito sa shu'aibur al'arna'ud yake cewa isnadin shi ya cika ka'idar ko shi ne a wannan mun karanta shi ai hadisin nan sahihi ne al imamun an-Nasa'i Albani a cikin littafin Mishkatul Masabih ya tabbatar da in a muttafaqun alai hadisin na Bukhari ne da Muslim lamba hadisi na 1130 a kitabul Jumu'a Imam Muslim ma fi da shi a lamba hadisi na 2819 kitabu sifatul qiyama wal jannatu wan nar matattarar bayanai akan siffar yanda kiyama za ta kasance an gane ko wannan yana da matukar muhimmanci duk in ka ji abin da ya shafi kiyama ya kamata ka rika karanta shi an gane akwai kitabu jahannama wa ahwaluha matattarar bayanai akan wutar jahannama da halayen da in an shiga za a haddasu to Allah ka tsare mu mu Allah ka sa sai muna aljanna in mun buɗe talabijin za mu gaya halin cikin ta yake an gane ko sannan aljanna wannan na ce kowa ya nemi littafin hadil arwa ila biladil afrah na ibn al-qayyim wannari to mun karanta littafin watan nisa'un ahlun nar an gane na doktor mustafa murad wasu mata 'yan wuta duk an ji suke sai da mala ya kawo siffofi wurin tamanin da wani abu duk siffa ce na 'yan wuta Allah ka tsare wani ibn abbas radiyallahu anhuma kala abdullahi dan abbas ya ce Allah ya ƙara masa yadda sajadan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sad wal qur'ani dhikr annabi a cikin wannan sura fasta gafara rabbahu wa kharrara an wa anab daidai wannan wurin da annabi ya karanta annabi kharra annabi sajada annabi sai ga yayi sujada jama'a in mutum ya sujada a wani wuri da ake yi wa sujada a ƙur'ani kana yin sujadar to sai ka ce sajada waje lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin kuma ita ko ba alula zaka iya yi kuma ko ba kalli gabas ba dan ba sallah bace bari ya ce sai da alula ba kuma sai an kalli alqibla ba wannan mun karanta Allah ka shiryar da mu to annabi ya yi sujada lokacin da ya karanta suratu sad daidai wannan wurin yin sujada ɗin wakala yana yin sujadar da ya ɗago sai annabi ya ce sajada ha dawudu taubatan annabi dauda ya yi sujada ne don tuba ga allah kan abin da yi an gane ko wa judu ha shukuran mu kuma su manzan Allah kenan da mu musulmi ɗan al'ummarsa mun faɗi mun yi sujadar ne don nuna ma Allah godiya akan ni'imar da ya mana ta musulunci da imani amma shi annabi dauda san da yi wa an wa’ana ba, fasta ga fara rabba ji ko ya nemi gafarar ubangijin shi shi annabi Dawud. kasan da ya yi sai da Allah ya ce masa ya Dawudu. ba fa wata matsala tsakanina da kai don haka ma inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan bil haqq wala tattabi'il hawa an gane ku ya dawo da khalifatan fil ard an gane ko ko khalifatan fahkum bainan bil wala hawa innal yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima su yau hisab Allah ya ce wa ma na sama a wal wa ma bai ba tila, zalika dhannu alladhina kafaru fawailul ladina kafaru minan nar Allah ke na to annabu dawuda ya fasta gafara rabbahu ya nemi Allah ya gafarta masa ta amma ku sani ba laifi ne irin wanda mu muke zuwa wa Allah ba kama annabi adamu da Allah yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi an gane ko innahu huwa tawwabur rahim wannan tuba ba laifi ne irin namu ba bare ka ce yayi laifi jama'a kun gane ko yanzu akwai wanda in yi murmushi sai a ga bai dace da shi ba wani ko sai ya tuntsura dariya ya ta buga kafa a gawa zai iya ba haka ba ne to annaba karka ɗauka irinka ne manzanni karka ɗauka irinka ne ba irinka ba ne to annabu dauda ya yi sujada don tuba mu kuma mun yi in ji annabi don nuna godiya wannan hadisin na imamun nasa'i ne sahihin albani ya tabbatar da ingancin sa a almishkatul masabih lamba hadisi na 1038 Allahu akbar wa ana bi bakarata nufai ibn al-haris radiyallahu anhu qala abu bakarata yace Allah ya kara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ja'ahu amru amrun su'a sururin idan wani alkamari na faranta rai ya zo wa annabi an gane ko aw bushira bihi ko kuma aka yi wa annabi albishir da wani al'amari mai faranta rai kharra jidan annabi in yana tsaye sai ya silmiya kawai yana mai yin sujada ga Allah shakiran lillahi dan me zai yi sujadar ga Allah dan nuna godiyar shi ga Allah akan wannan albishiri da aka yi masa na abin da ke faranta rai ko kuma wannan lamari mai faranta rai da ya zo masa Da ma kun gani shi sa mun karanta da kuwa tarbiyatul aula ta ablaya ulwan cewa idan allah ya sa matakka ta sauka lafiya ana ce maka wani eh, ai an sauka lafiya kar ka tsaya kana cewa mata ko namiji kawai silmi ya yi ma Allah sujada tun da an haihu lafiya in yaso an ka dogo ce to mace ce ko namiji kuma kakka fara cewa namiji ne ko mace a ladabi na ƙur'ani da ya nuna mana fara cewa za ka yi mace ce ko namiji don a ji ƙanshin kafi son ka samu mace ladabi ne na ƙur'ani lillahi mulku samawati wal ard ya ma yasha habu liman ya sha'u inathan da ya mace Allah ya fara kai ma yanzu zaka ce ce mace ce ko namiji ko mun karanta da ku a tarbiyatul aulad fi daw'il kitab was sunna an gane na a sheikh waye suleiman an gane ku. ya kawo mana asari na wasilatu dan aska sahabin annabi sahabin annaba a ƙarƙashin wannan aya yake cewa inna min yumnil mar'a tabkiruha bil unsa qabla dhakar yana daga abin da ke nuna albarka auren ya mace in an aure ta sammakon haifawa mijinta ya mace kafin namiji Allah ya taimake ka in ka auri mace ta fara ta fara haifa maka ya mace kamun ta fara haihuwar ɗa namiji to wannan yana daga cikin abin da ke nuna albarka aurenta watan wannan ta zo gidanka tana son ta tara wa annabi gayyan mabiya da wuri tana so ta tara annabi jama'a na mayo jahiliya sai ta haifar da shira a ahadun bil unsa zalla homo muswaddan wa huwa ya tawara min alqaumi min ima bushira bihi Allah ya ce a kuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma ya wa idhal maw'udatu suilan bi ayyi zambin kutilan ta wannan jahiliya kenan Allah ya tsare mu daga jahiliya do wanda kaga baya son a haifa masa ya mace baya da gaskiya an gane ko Allah ka shiryar da mu to sai mala yake ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi kharra sajidan shakiran lillahi wannan hadisin hadisi ne sahihi al'imamu abu dawuda ya ruwaito sa kuma watan albani ya tabbatar da hadisi ne sahihi a sahihul jami'us sagir lamba hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da ɗaya daidai allahu akbar allah ka sanya mu cikin masu godiya gare ka fallahumma maja'alna min ahli shukuri Allah ka sanya mu cikin waɗanda ke nuna godiya a gare ka alladhina hum da'iman fi mazidin waɗanda dalilin godiyar da suke maka koyaushe titir za su zama cikin ƙarin ni'ima in ka musu Allah ka samu zama haka jama'a kun gane ku? eh sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin eh eh idan abin farin ciki ya same ka ko ke kika yi lafiya inda zaki yin sujada mazaki eh to sujada ce eh in kai sujada to wasu malamai na cewa wannan addu'a za'a yi an gane ko Allah ka shiryar da mu to jama'a sai gaba ta 21 gaba ta 21 daga cikin siffofin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah dalaqatul waje sakin fuska rika sakawa dan uwanka musulmi fuska me amfanin murtikewar jama'a kun gane za ka ga wani da ya hange ka sai ya tsuke baki kan bakin buta tsuke ga kawai jiya abin nan wai kai kaka ɗauka shirman banza shirman wafi kuma babu, babu, babu wanda ake ce masakarai ba wacce ake ce masakariya kamar wadda ba ta sakawa mijinta fuska ko mijin da bai sakawa matar shi fuska ba ka mata murmushi ba ka fara'a ba kya mijinki murmushi ba kya masa fara'a wai in dai mijinki in dai mijinki zai ga fara'a sai dai fuska eh, wata mace ba fuskar ki ba in dai zai ga ana murmushi to fuskar wata mace ce ba fuskar matar shi ba to wani namijin haka yake tsakanin shi da matarsa kan annabi da kahuri ta bahaushe wai kai ba za ka matar ka fara'a ba ka tare naka o ka ji shirme Allah ka tsare mu mala ya ce sakin fuska da ma mu rika saka wa ɗan mu musulmi fuska sakin fuska ga ɗan uwa musulmi ana rubuta wa bawa ladan yi sadaka da mun haɗu na saki fuska sai a bani ladan na yi sadaka ba mala yace laqad na Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama nasi tabassuma jama'ar musulmi in ka haɗa mutane duka annabi ya fi kowa yawan yin murmushi fara'a an gane ku ka san dariya ce aka hana kullum kai na aikin dariya ka mahaukaci an gane to kun san bari ku jima barin ga muku wani karatu ka ga hauka iri biyu ce akwai hauka ta dariya akwai hauka ta kuka to kun ga haukar dariya duk mahaukacin da ka ga haukar dariya yake wannan a haƙura ba zai warke ba duk abin da za ku yi amma hauka kuka in za a tsara mawannan mahaukacin a rika mai aski ana sa shi yana wanka a sa mai kaya masu kyau a samu wuri mai kyau rika kwanta yana bacci isashe in dai hauka ta kuka ne zai warki amma in dai dan uwanku ya haukace Allah ya tsare kuka ga haukar dariya ce to ku sallama ku ya hakuri ba zai warke ba an gane ko an ko kaga ya warke to sai dai da wani abu daga Allah to ke kenan dariya to haukakki ba ta warkewa ba ce amma fara annabi ke yi ƙur'ani ma Allah ya ce da haku ƙalilan baku kasiran in za ku yi dariya kar ku saki jiki ku riƙai in hatta kama ta dole ya ta kaɗan amma samu lokaci ka tuna haɗuwarka da Allah riƙayin kuka da yawa saboda haɗuwar in an haɗu ba za ta yi kyau bai rika kuka ko ya tausaya ma wani ya mai da dariya kama abin arziki ko ba abin dariya ba sai ga kyakyakyakya kamar ɗan ƙwayan madina Allah ka tsare to shi ne mala yake cewa laƙadi kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aksarun nasi tabassuma da ma a cikin mutanen duniya ‘yan ka haɗa su kaf annabi ya fi kowa yin fara'a da murmushi fi wujuhi ashabi idan ya haɗu da fuskar ‘yan uwan shi sahabbai da ya haɗu da fuskar ‘yan uwan sai kawai su ga ya saki fuska yana fara'a yana murmushi to kuma dama bahaushe ya ce shimfiɗa fuska ta fi ta tabarma yanzu da zan zo wurinka sai in ga kamurtiki amma ka saki tabarma kawai ka ce mun zauna to to duk sai yanzu ban ji daɗi ba amma da zan zo wurin ka ga ka saki fuska kana fara'a kana murmushi sannu da zuwa mara balale ina suwa ne kai alhamdulillah ka ziyarce mu kenan kana fara'a kana munna kana farin ciki kana ta da wallahi ko baka shimfiɗa min tabarma ba a tsaye sai mu awa ɗaya ana ta tattaunawa ko ba zan damu ba saboda shimfiɗa fuska ai ta fita tabarma jama'a kun gane ko don haka wata ke yi ran da kai ta ɗakin miji idan ya sallama sai ce wa kun salam ce mato ina wuni lafiya lau ina ga lafiya lau kamar fada to ai ba masifa aka zo ya ɗakin ba zama ne na soyayya aka zo yi an gane ko ka san wata yadda ka san da na haka take mashirmanciya waye ta an gaya mata cewa to ta ba hankali ba a wa namiji fuska to ya rika bugunki ki rika wa mijinki fuska kina mai fara an gane ku kina nuna farin cikinki da zuwansa an gane kina murmushi sai ya ji daɗi wadda ta iya fuskantar miji da fara'a da murmushi da sakin fuska an gane ko to ko bata kawo abinci ba sai ta kallon fuska ya jima ya ƙoshi kawai don masifa in kika mai haka sai ya jima ya koshi ce to abinci ba zai ce ki ma na riga na ƙoshi wannan irin fara'a da na ci to amma ya dawo da yunwa kuma ya ga kin murtiki dobin, kuma ita masifar yunwa idan mutum zai maka bala'i to Allah ya tsari amma in ta hada da yana jin yunwa to bala'in da zai kuma ya ninninka saboda yunwa ba wasa ba ku rika fara'a kuna murmushi kuna sakin fuska ga mazajen ku kuma duk wadda ba ta sharar masallaci ba za ta je ta na silma ba kun ji wannan kai duk wanda ba ta sharar masallaci ba coci za ta je ta shari kun sa abin da nake nufi duk wadda ba ta iya sakin fuska ta yi murmushi ta nuna fara'a in ta kalli fuskar mijinta ba ta samu lada in ta yi wallaya za ta yi ma wasu mazaje da zunubi za ta samu wuta babbaka ta auta za a yi da aka kowace ta kula ta kiyaye lada ne ki fara'a ki murmushi ki safi ki fuska ga mijinki an gane ko Allah ka shiryar da mu mala ya ce wa kana yu'allimuhum kuma annabi kan zaunar da sabon shi ya karantar da su anna tilkal basma sadaka wannan murmushin da sakin fuska da nuna fara'a da za ka yi mafuskar ɗan uwanka musulmi sadaka annabi ya ce da kai sai an baka ladan sadaka yanzu a wurin nan akwai wadda haka take lada dai na sadakan murmushi idan ka ga kwandon-kwandon da ake tara mata ba iyaka duk wadda za ta zo da sun haɗa ido sai ta ga kawai tana fara'a wancan ha'in so to sanda zuwa mara ne sai a ɗanyi fara'a ɗanyi wasa shi kenan a wuce amma wani yadda ka san uwar shi ta mutu ce gum kawai ƙara mai sallama loyal ba ma zai cewa alaikum loyal shirme Allah ka tsare mu da irin wannan ɗabi'a li'annaha domin karantar wadda annabi ke masahabbai na yin murmushi da fara'a da sakin fuska ga 'yan uwansu to tanshurul hubba tana yada soyayya wal mawadda tana yada kauna bainal musulmi na tsakanin musulmi an gane ku ka san so da kauna abu bi ne kowanne daban-daban shi so to so ne wanda yanzu ina son ka amma sai ka ga in ba ƙauna to za ka ga koda ina son ka za ka shiga halin da ba zan tausaya ba don dama soyayya ce amma an ƙauna ce ko shi sa ai kuka ga ƙur'ani shi ba soyayya yake so a ƙulla aure a kai ba mutanenmu ne ba san bambanci tsakanin ƙauna ba da so galibi aure a ƙarƙashin soyayya ne ake yi alhanin cewa allah ya ƙur'ani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ya ce me litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mahabbatan waja'ala bainakum ashe duk kun iya waja'ala bainakum Allahu akbar ka gansu duk sun haddace to ainal mawadda bainakunna wa baina azwajikum ina wadda tsakaninku da mazajenku idan ƙauna ce da ma in ya je bai samu za a gaya mai magana mai daɗi Ta wadda ma ƙaunarsa ake saboda Allah amma yin so ne da ya leƙo gida assalamu alaikum ba a hangi ba kalle da a hannu ba wa alaikum salam ya yi ciki-ciki ashe ledar na babbar riga an martike da ya dan gyara babbar riga ya fito da la'awa ne ku sanda zuwa sanda zuwa mai ya watan kunga ita abinda take murmushi take wa fara'a to ba miji ba wannan bakan ledar yana karusuwa sai ta ga ashe duk goruba ce su ce mai zan gani ta ce wallahi na siyo muku dai don kuwa su haƙura a ji daɗin cizo don da ke mai ya ci Allah ka tsare jama'ar musulmi ku rika sakin fuska kuna fara'a kuna murmushi ga mazajen annabi ya lissafa yin haka ba ga miji ba ga 'yan uwanki ma annabi ya lissafa haka sadaka za a baki ladanki ne jama'a kun gane ki rika murmushi kina fara Allahu akbar qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah yace tabassumuka fi a akhika murmushin da zakai in ka hadu da fuskar dan uwanka musulmi ka rika murmushi kana fara'a kana sakin fuska laka sadaka wannan murmushin da kai a gare ka a wurin Allah sadaka ce sai an baka ladan kayi sadaka Allahu akbar ji fa to yanzu maimakon ladan sadaka wata sai dai a bata sai dai a rubuta mata zunubi Wuta na jiranta tana fita titi duk namijin da ta gani za a ta fara'a ana dariya ana sakin fuska wai da a ce mata mutuniyar kirki ai duk wanda zai ce kai mutumin kirki ne da Allah zai fara karba ne mijinka Da ma in duk duniya an ce kai mutumin kirki ne yaya mijinka inda ya ɗauke ka ba mutumin kirki ba to a wurin Allah haka zai ɗauke kuma yana kirki mijinka bai gani ba ina kirkinka ba bata gani ba me ya amfanin wannan kirkin Da ma mijinki mai san ya ga ana fara'a ne ana sakin fuska an gane ana murmushi da haka da ya shigo gida idan ya ji zuce shi tana son ta ɗan ji daɗi na ganin ana fara'a sai maza ya da dawo waje kawai ga wani katon namiji yana mai fara'a sai ji hankalin shi ya kwanta ko ma ya ga wata macen ta ga shi a alaji na gajiya ba gajiya ta sannu dai alaji to shi kenan sai ya ji hankalin shi ya kwanta da ya dawo gida sai ga kai shi dai allah da ya jarabe shi duk wadda haka take ta gyara duk wadda haka take ta gyara ba zan mata addu'a ba na Allah ya sa a yi mata kishi yadda za ta riƙa wa miji haka don hankalin shi ya kwanta Allah ka tsare mu ai na ce ba zan yi wannan addu'ar ba Allah ka tsare mu wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imamu da ibnu hibban suka ruwaito sa albani a sahihul jami'in sagir ya tabbatar da ingancin sa lamba hadisi na 2908 wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kuma manzon Allah ya ce la taqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na kyautatawa ga dan karkare na wani abu na wani abin kyautatawa da za ka yi ga ɗan uwanka musulmi karkare na komin kankantarsa walau an talka a haka bai wajihin ɗalƙin ko da za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne da fuska sakakkiya ka sakan ma ɗan uwanka fuska karkare na i ƙoƙari in kun haɗu sakan mai fuskar a yan dai gane sakin fuska ko shi ne wajihin ɗalƙin fuska sakakkiya ka sakan ma ɗan uwanka musulmi jama'ar musulmi annabi ya ce wani abu na kyautatawa ga ɗan uwanka komin kankantarsa karkare na ko da in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi za ka sakan mai fuska za ka yi mai murmushi za ka yi mai fara'a ko wannan aika iyali ko da baka ba shi kwandala ba amma dai za ka iya sakan mai fuska ko to wani sai ya ce wai shi kai rika sakin fuska a rena shi to ba a rena ka ba amma Allah ya rena ka aikin banza wai mutane ba baka so su rena ka amma tuni Allah ya riga ka ya rena ka tunda ba ka suka wa 'yan uwanka musulmi fuska wannan hadisin sahihi ne al'imamu muslim ya a lamba hadisi na 2626 kun sa abin da ke bani mamaki yanzu in ana haduwa a wurin karatu duk waɗanda ke wurin karatu za a ga kamar da 'yan arziki ne irin albarka wallahi in ana karatu ko sai ka ɗauka duk 'yan wurin karatu da an tashi aiki ake da karatun amma wani in ya koma gida kai kai kai kai kai abin ba kyau abin ba kyau to shine nake yawan gaya mu, ni da mutum ya rika zuwa wurin karatun nan abubuwan da yake mijin shi bai jin daɗi da kishiyarta ba ta jin daɗi da uwa da uban mijinta ba sa jin daɗinta wallahi inda za ta ji wannan roƙon da zan mace ni da ta biya ni don zatin Allah ki daina zuwa ki daina zuwa karatun tunda da yake ba za ki gyara ba to me amfanin zuwa Allah ka tsare mala ya ce wannan hadisin sahihi ne yana nan a muslim lamba hadisi na 2626 a kitabul birri wasila wal adabi matattarar bayanai akan aikin da'a ga Allah aikin da'a na biyayya ga iyaye matattarar bayanai akan sadar da zumunci matattarar bayanai akan ladubba irin na addinin musulunci Allahu akbar faya laitana kai can ba mu kyauta ma kanmu ba na ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi sallam hadal alhamid kai can da za mu mai da hankali mu koyi wannan kyawawan ɗabi'u abeban yabawa daga wurin annabinmu annabi Muhammad kai can da za mu dage mu koyi waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye waɗanda suke abeban yabawa haƙorin Allah daga wurin annabin na gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam ran sahabbai suka ce ya rasulullah mun shayin tambaya game da ya kake tun tasowa ka tun a haife ka har zuwa ka taso haka zama annabi manzo yau muna son ma'aja kowa kai mi ma tambaya da kanka kai mana defining din kanka da kanka waye kai menene kai kai kai mana bayani da kanka a aja kowa annabi sai ya buɗe baki ya ce to zan ko muku bayani game da waye ni tun ka a haife ni har zuwa haihuwata har kuma bayan haihuwata ya ce kun ganni suka ce kun ganni nan to ni ne wannan addu'a ta annabi ibrahim da allah ya ba mu labarin ta ƙur'ani da annabi ibrahim yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan wannan rasulan din da annabi ibrahim ya roki Allah ya tasar da wannan manzan a cikin al'umman nan ɗayan shi da jikokin shi toni ne shi kaga tun ka haife shi shi addu'a addu'a ce ta mai da shi yanda yake addu'ar abur rahim baban annabawa annabi ibrahim ya ce ni ne kuma wannan albishirin da annabi isa yi wa duniya da Allah yake cewa wa iz isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima na yadayya min at-taurati wa mubashiran to wannan mubashiran din albishirin da annabi isa ya ma duniya bi rasulin game da wani manzo to ni ne wannan manzan ni ne albishirin ya ce kun ganni suka ce e, ni ne sanda mahaifina abdullahi ya auri mahaifiyata aminatu tun ina ciki mahaifina ya rasu ina cikin mahaifiyata wata ta kwanta tana bacci goshin asuba sai ta mafarki ga wani haske na fitowa daga cikinta yana ta bi duniya ko ina sai da ya kai waɗannan manya-manyan gidajen benaye na cikin ƙasar sham siriya annabi ya ce hasken nan duk sai da ya bi gidajen ya ce to wannan hasken dini shi abinda allah ya aiko ni da shi to wannan hasken jama'a kun gane ya ce ni ne bayan an haife ni ba daɗewa kuma mahaifiyata ta rasu da haka na taso a maraya Allahu akbar ko don wannan in kai musulman arziki ne ka girmama maraya karka zalunce shi an gane ko ya ce ni dinnan ni ne aka kai ni reno a kabilar banu sa'ad wurin salimatu Sadiya ko da wannan kun san shi a tarihi da aka kai ni aka fara fita da mu kiwo rannan ni da wani yaro da ake renan mu a cikin gidan sai aka tura mu kiwo mu kadai yara ƙanana tunda an ga mun ɗau hannu mun iya mun fita daji muna kiwon dabbobi sai na hangi wasu mutane farare da fararen kaya kal guda biyu wata ruwa ya ce mala'iku guda biyu sai kawai muka gansu gasu sai na ji ɗaya yana ce ma ɗaya a cikin su biyun wanne ne shi sai na ga ɗayan na nuno ne yana cewa ka gan shi can sai suka tunkaro mu shi yaron da muke tare sai ya zuba a guje gudu na ga wani laifi na yi gudun mai zan ni ba musu laifi ba sai na tsaya ina tsaye suna zuwa sai suka kama ni sai suka kwantar da ni sai suka farka cikina zuwa na. ya ce ina kallon su ni dai ban hana su ba kuma ban fasa ihu ba suka farka min ciki sai suka ɗauko zuciyata sai suka sa ta a wata tasa na kalle su suna wanke ta da wani farin ruwa fariƙal da suka gama wanke ta fes sai na ga sun ciccira wani abu dan gudaje-gudaje a cikin jikin zuciyar tawa da cikina sai na ga suna watsar da shi suna wurgarwa sai suka ɗauko zuciyar suka dawo da ita cikin jina suna dawo da ita sai suka yi haka suka hada suna hada ni dai ina kallon su da kallon cikin na da kirjin sai na ga kamar ba a taɓa fasa shi ba kaga special operation operation na mala'iku je ka ticin hospital kai kallo idan an yanka duk ko consultant ne ko kowaye yankan kwana biyu duba ka gani za ga alama ko ba ta tana nan amma an ce operation ne na mala'iku ashe duk wani rabo na shedan ne suka cire suka yar suka wanke zuciyar ta fita fes ya ce da suka wanke sai suka koma gefe guda suka tsaya suka tsira min ido na tashi na zauna da lahiya alau sai na kalle su suna kallo na ina kallon su sai na ji ɗaya ya ce ma ɗaya to auna min shi da nagartattun bayi guda goma a cikin bayan Allah manya-manyan annaba da manzanni ɗebo mun guda goma auna min da shi kaga ya fi su ko sun fi shi su goma shi kadai ya ce da suka auna yana kallo sai ce ina a yafi ƙarfinsu duk abin da za ka auna shi da su in dai na daraja ne da matsayi da kima da a wurin ubangiji ya fi su ba haɗi su goman duka sai ya ce to haɗa min shi da mutum ɗari da ya ɗebo ya auna sai ya ce ina a ya fi su ba haɗi ko su ɗarin ya fi su ba haɗi sai ya ce to haɗa min shi da mutum dubu shi kaɗai su dubu da ya auna sai ce ina an ya fi ƙarfin mutum dubu ma manya-manyan bayan Allah annaba da manzanni dubu shi kada ya fi su a wurin Allah sai ya ji ɗaya ya ce ma ɗayan kawai ce to tsaya ka ji duk ka ɗauko duka mutane ka ɗora su a nan shi kaɗai ka aje a nan a wurin Allah ka haɗa shi da su to za ga ya fi su da kar kama wahalar da kanka da ma kun gane to wannan saboda annabi ɗabi'un da Allah ya masa kyawawa ina son ku ji da kyau sai da Allah ya gama halitta annaba da manzanni duka kowanne da irin nashi kyakkyawar ɗabi'ar da halin da Allah ya gama yi ma kowanne irin nashi da zai yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi sai Allah ya tattaro ɗabi'unsu dukansu sai ya haɗa mai shi kaɗai sai kuma ya ƙaro wasu waɗanda ba wanda ya ma a cikinsu sai ya ƙara haɗa mai kuma ba wai muna ziga annabinmu ba ne hakika ce wannan magana haka take ba ya siyasa ba ce demokuraɗiyya don annabi namu ne mu riƙa mai sai kai sai kai ba haka ba ne abin dama haka yake a wurin allah isa duk wanda ya rashin sa'ar bin annabi to wannan ya gama yin batan bakatanta ya gama tafka makan shi bakar asara an gane ko sai mala ya ce ko fanabtasimu ko fi waje ikhwanina mu riƙa yin murmushi muna fara'a muna sakin fuska in mun haɗu da fuskokin 'yan uwanmu musulmi da nan shura ruhan ulfa don mu yaɗa ruhi na watan ɗamfaruwa da juna a tsakaninmu shi ne Allah ke cewa wa'allafa bai na ƙulubihim to don a samu ulfa a tsakaninmu walmawadda kuma don me yaɗa ƙaunar juna bainal musulmi na tsakanin ‘yan uwa musulmi ma ana nan mun lokaci ya yi za mu tsaya nan insha Allah karatu kuma sai mako mai zuwa ina mai cewa fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa alaikum salam magana